بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام السوران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاشة في الدعاء أولا شيء نام من البركة شرم أجل من رمضان wadda muke karanta babu siyam cikin littafin أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك لمحمد البشار الله يجزيه رحمه جيا من مجانا أكن ركني نبيو لأزمي تمالهم yayi bayanin su cewa a bar waɗansu abubuwa kamar guda bakwai wanda su ne na farko rashin tsarki na biyu a bar neman fitan maniyi na uku a bar ƙaƙalo amai da ƙaƙalo maniyi sannan a bar yin jima'i sannan a bar isar da duk wani abu mai ruwa-ruwa ko ruwa zuwa ga makogoro ko wani abu mai ruwa-ruwa zuwa ga cikin mutum inda hanjinsa yake mana inda abinci yake taru, ta kowace irin kofa wadda abu yake iya shiga jikin mutum ya shiga cikinsa ko ya shiga makogoransa in badda hanyar azzakari na ɗa wannan in wani abu mai ruwa aka sa aka shigar da shi cikinsa yana ganin cewa wannan baya karya azumi to duk waɗannan ne muka ce suna shiga ƙarƙashin rukuni na biyu da muka ambata wanda shi ne al'irsaku an al-mufirat kuma muka yi bayani dalla-dalla takaice dangane da waɗannan al-mufirat ne waɗanda albasira ɗin su ne abin da ake kira mufsidatu sau abubuwan da suke bata azumin mutum idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan da ya ce masa ya bari to ana ganin azumansa ya ɓace. Maka ce waɗansu daga cikin waɗannan sun tabbata da nafsosi na alkur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. waɗansu kuma da ijma'i muka ce abin da ya shafi mani wannan malamai sun yi ijima'i a kansa abin da ya shafi mutum ya kwakwalo amai wannan shine maganar mafiya yawan malamai kuma lalle yana da inganci abin da ya shafi mazi muka ce wannan fatawa ce ta mazhabar malikiya kadai abin da ya shafi jima'i muka ce wannan qur'ani ne tabbatar da shi haka nan da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin mutumin da ya sadu da matarsa da rana ya zo ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ihu yana cewa ya rasulullahi na halaka annabi ya ce me ya faru ya ce wa ba'tu ahli fi nahari ramadan hadisi yana bukhari da muslim cewa na sadu da matata a wato ainihin watan ramadan annabi ya yi ikirarin su musu wannan magana sannan ya faɗa masa yadda bai yi kafara haka nan bari isar da wani abu mai ruwa-ruwa sawon abinci ne ko ba abinci ba zuwa ga makogoro wanda muka ce akwai surar da ya tabbata da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma qur'ani ma'ana idan abinci ne ko abin sha to da ban ai azumi shine kamewa daga abinci kuma kamewa daga abin sha wa kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad من الخيط الأسود من الفجر كشي كشاء نتدريك يا نام كي نام لن يقول له عن الفجر هل يسوى أطفال ورعنا مشين فوق المرين تقوم شيء كامل سمى مكشين ثورا قبضا لأك أبكا وأن دباسا باسا شيروا تولى أبن دا مكشين يخلي جاي شيء كدع سكا شكين akwai a tsarki akwai haila akwai nifas su na waɗannan ababai ne waɗanda suke karya azumi su kuma wannan hakan ya tabbata ne da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin matan nan da ta tambaye annabi sallallahu ta tambaye sayyida Aisha radiyallahu anha wato mu'aza take cewa ma balul ha'id taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah قالت أحرورية أنت قالت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معاذة سيدة عائشة رضي الله عنها شو mai ne yaya al'amari yake ما yasa matar da take haila ana umartar ta mayar wato ta yi kamari ta biya azumi amma ba a umarta ta biya sallah sai ta ce a ke yar haruriya ce rana ke yar birnin harura ne wani gari ne mil biyu da kufa garin kufa da ke iraki yanzu kenan gari ne da mutane kawari suka yi kan a wannan wurin to su suke da irin wannan ra'ayi gan الشيء ذكي في المال فيما أن رأي الخوارج ليه مثل ما سوى ما أمر الحرورة في الجيعة لكل ما يتلقي إلى الخلف فهو كل شيء أمر سليمش في الجيعة هو كل شيء شيء ليه أن منكسر شيء ممكن يحيي لعنى وفر رمضان في بضام الأدوية سلمان سيء أمر شيء يبدأ مرامع الدنيا ويكي أمرني أمامني أنه صلى الله عليه وسلم كل ما شيء ما تقول أن الناس ya tabbata cewa haila yana karya azumi kuma maruga mun faɗi shi a cikin sharadi na wajibci da inganci kuma hukuncinsa bai da bambanci da hukuncin jinin biki wannan shi ne a dunkule abinda muka faɗa jiya dangane da mukirar saum da kuma dalilansu sai malamin ya ci gaba da cewa نسيان ذات الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغ المغلوب أو عاملا في النقد فطرا حرم ولو عليه بالطلاق أقسم إيش نسيان ذات في الفرض متى ɗaya daga cikin amannan da aka ambata fil a azumin sarilla kamar azumin watan ramadan kenan abin da yake nufi idan mutum da mantuwa ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa abubuwan da aka faɗa yana komawa ne zuwa ga eh, fitar da mani kin ya manta yana azumi ya sumbaci matan sai fitar da bane ya manta yana azumi ya rungumi matansa sai mari ya fito masa ya manta yana azumi sai ya sa hannunsa a baki har eh, ya yi amai ya manta yana azumi ya je ya sadu da matansa ko ya manta yana azumi ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya bari wani abu ya isa zuwa ga kogoransa ko ya isa zuwa ga hanjinsa wannan su ne abubuwan da ya ambata to idan har mutum ya yi waɗannan abubuwan da mantuwa sai ce to hakan in a azumin farilla ne yujibul qada yana ta masa ya rama wannan azumin sawa'un azumin farilla din na ada'i ne kamar na watan ramadan ko a'a na qada'i ne Da wanda yake da uzuri bai yi azumi a watan ramadan ba ya zo zai rama kaga qada kenan ko ko a'a azumi ne na kafara mutum wani dalili ya sa an ɗora masa yin azumin kafara to in yana azumin wannan kafara din na kisa ne ko na zihari to idan ya manta sai ɗaya daga cikin waɗannan to wannan zai yi ka kaba'i wato zai rama azumin kukaɗin nan saboda mantuwa da ya yi mafi wannan magana shi ne cewa idan har yi mantuwa a azumin lafila شيما كيمر فذي قبائل ا عنده كل شيء يشيني إذا ما تنمي من توا يدي لك تشتوى الله أكبر الله كو أنا فلا تخذي رابا شيني مفهوم مجالسة ومفهوم فرض أن محصول شيء منها نسيانا في النقل la yujibu qada'an wa huwa kadhalik afwan nace mafhumin wannan maganar da yace a farilla ne abin da ke nufi idan ba azumin farilla bane to ba zai yi ba na yi kuskure ɗazu in ba azumin farilla bane to ba zai yi ba kawai abin da ya waje ba a kansa idan ya tuna sai kame bakinsa shi kenan to wannan matsala ce da ake da sabani a kai idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya sadu da matansa wadda zauranan su ne jigogin abubuwa da suke karya azumi sai ya yi su da mantuwa a azumin sarila mai nuna hukuncinsa kun ji mazhabar malikiya zai azuminsa ya kare amma tun da ramadan ne zai kame bakinsa sannan kuma bayan wata zai rama azumin wannan rana ɗin to menene dalilin malaman mazhaban malikiya dangane da wannan abu na farko suka ce saboda wannan bai yi azumi ba azumin da shari'a ta ce a yi azumin da shari'a ta ce a yi an shi ne al'insaku bi niyyatil imtisali عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس mutum ya kama baki da nufin bauta daga duk wani abu wanda yake karya azumi daga kullowar alfajar zuwa faduwar rana to wannan wanda ya ci wani abu ko ya sha wani abu ko ya yi jima'i ko ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka karrara cewa suna karya azumi kaga ai bai yi wannan abin da aka kira azumi ba in ko bai yi ba to zimmarsa ba ta kubuta ba ma'ana umarni da Allah ya yi cewa ya ayyuhan na amanu kutiba alaikum as-siyam kama ba ala alladina min bai faɗi a kansa ba bai yi aikin ba ballantana ya kubuta daga wannan umarni din ya zanto ya cika wannan umarnin suka ce to tun da ko bai yi irin azumin da Allah ya wajabta ba to kun ga ai sai ya maimaita wannan azumin أبو ذا بيقول سيسو كرشي إيه منصى حديثي أبو خالد إلا إيه كتشا حديثي لأنه صلى الله عليه وسلم كرشي من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ثم تمن من توانينا أزمي سي يجي خوشا to ya kame ya ci gaba da azumansa Allah ne ya shayar da shi Allah ne kuma ya ciyar da shi sai malaman malikiya suka ce eh ai wannan hadisin abin da yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mutum ne cewa Allah ba zai kama shi da laifi ba na ci ko sha da mantuwa saboda mantuwa ɗabi'a ce ta Allah madaukakin sarki ya ɗora wa mutum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa idan har mutum ya abu da mantuwa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ana ba zai tana shi da laifi ba haka nan hadisi ya inganta rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana addu'ar da mun ke yi ya Allah karka ka kawo mu da laifi in muka yi kuskure ko muka yi mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yace na amsa فمن هكا فإنما أطعبه الله وتقاه كما نقول ألا ننشي أرمشي ألا ننشي أرمشي باشي دا ألا دا أكي سيأكا شيء رسول ها تو أي النبي دي شيء ما سيرى بابا شيء ويفل يتم صوم سنة شيء أي من سنة ملك سورة بابا أي فل يتم صومه دم بيونا تسيرى دوان من دم تو ليس النبي دي فقط بس بسكة شيء أي أبني ودي كي أبيني abin da yake a bayyane cewa sai yayi ai ba sai annabi ya faɗa masa ba suka ce amma me yasa muke faɗan wannan ka duba hadisin mutumin nan da ya zo da rana wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya masa ya rasulullahi na halaka Me kai ya ce na sadu da matata da rana a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yi masa umarni da yadda zai yi kafara suka ce wannan hadisin babu inda annabi ya ce masa a ciki ya rama azumin wannan rana kuma malamai su yi ijima'i akan cewa dole sai ya rama azumin wannan ranar da nan zai kafara saboda bai annabi bai faɗa ba saboda abu ne wanda yake a bayyane an faɗi shi ko ba a faɗi shi ba wannan ah, haka yake an riga an sani abu ɗauku da suke faɗa a matsayin dalili na cewa mutumin da ya karya azuminsa da mantuwa sai ya rama shi ne suka ce ba mu sani ba a shari'a gaba ɗayanta yadda wani mutum ya manta da wani haƙƙi na haƙƙoƙin Allah kuma ba a neme shi in ya tuna ya zo yi wannan abu ba babu wannan a shari'a da inda mutum abu ne na haƙƙin Allah sai mutum bai yi shi ba da mantuwa idan ya tuna to ana ce mata ya zo yi karamar misali shi ne sallah annan sallallahu alaihi wasallam ya cewa man nama an salatin aw nasiha fa yusalliha idza zakaraha fa zalika waqtuha wani ya riwaya wala qada'a wala kafara duk mutumin da yayi bacci yasa ya manta da sallah da lokaci ya fice ko ya manta da sallah da lokacin sallar ya fice sai annabi ya ce fal yusalliha idza zakaraha idan ya tuna sai saboda sallah haƙƙin Allah ne to azumi hakkin haƙƙin Allah ne wannan shine takririn da malamai suke yi na mazhabar malikiya dangane da eh, abin da yasa suke wajabta wa mutumin da zamantuwa ya karya azumunsa gaskiya wannan takriri ne wanda yake a bayyane kuma yana da ƙarfi sosai a yadda suka yi wannan tunani suka kafa hujja din nan to amma matsalar ita ce hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake karara yana bayani ne akan mutumin da ya manta ya sha ruwa ko ya ci abinci a watan ramadan annabi alaihi salatu salam ya ce babu damuwa wannan mutumin ya ci gaba da azuminsa babu qada'i babu kafara wannan kuwa shine hadisin da al-Imam al bayhaqi da Ibn Khuzaimah da darqutni da Al-Hakim suka rawaito daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aftara fi ramadan a wani riwayar da karin shahar fi shahri ramadan nasiyan فلا قضاء عليه ولا كفارة أولي رواية دار قطري من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه إكتشوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولي كي أذن من رمضان دمنتوا تباب رامكو أكن سباب كفارة أوتر رواية na addara kudri yana cewa duk wanda ya ci abinci a watan ramadan da mantuwa ko ya sha da mantuwa to babu kafara a kansa ya cika azumansa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi wannan hadisin ba zai yi a masa tawili da aka yi ma wancan hadisin ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba gashi anan ya faɗa karara wannan hadisi ne mufassar wancan ne mujmal ka'ida wajen istinbati da ijtihadi shine yuhmalu al-mujmal ala al idan abu yazo a dunkule sai aka fassara shi to in ka zo bayanin wancan dunkulen wanda yake a dunkulen sai kai amfani da wannan wanda yake a bayyane dan wannan shi yasa ba malaman mazhaban malikiya da da suka ga wannan hadisin sai suka ce to lallai in wannan hadisin ya inganta to fa dole ne a yi aiki da shi wannan shi ne abin da uh, al'imam al-qurtubi abul abbas al-maliki yake faɗa yana cewa wa hadhihi al-ahadith la taqbalu dhalika at-ta'wil tawil nan da aka yi a can ma wancan hadisin cewa ai saboda abin a sane ke shi sa nan bai faɗa ba to wannan gashi ya faɗa karara don haka baya karɓar tawili sai ce fa in sahat wajen al-akhdhu biha wa hukima bi suqut qada in wannan hadisan sun inganta to wajibi ne mu ɗan mazhabar malikiya mu yi riko da waɗannan hadisan sannan mu sauke hukuncin mu na cewa mai eh, hukuncin cewa za a raba azumi to alhamdulillah waɗannan hadisan sun inganta akwai saɓani da malamai suka yi dangane da inganci ko rashin ingancin su amma magana ta tafi rijaya shi ne cewa waɗannan hadisan sun inganta don haka wannan maganar da wannan malamin ya yi kuma ita ce mashhurin mazhabar malikiya to wannan maganar yana da rauni saboda wannan A hadisi shaidan abin da ya sa faɗi takririn matsalar malikiya nan domin tabbatar da abin da na faɗa mana da farko cewa duk wata matsala da kaga malamai sun faɗa to fatana da dalili in ya yayi karo da wani hadisi da ka sani to ka bi su a hankali za ka bi suna da wani kuzuri da suka kafa shi to kaga kenan sai in kuzurin ya kawa to sannan duk an bi dalilai an samu ba zai yi a yi ta'wili ba sannan sai a jefar da wancan magana a yi ko da faɗin baban kasu u kulla qawlin inda a muhammadin fama aminin fi dinihi ka mubadiri kuma haka su ma malaman suka faɗa haka imamu malik ya faɗa cewa idan na bayan da fatawa ta saba wa sunan baban kafin to ku jefar da fatawata ku yi riko da sunan baban kafin ma'ana ni ma ba da gangan na kiriko da hadisin ba ina da wani uzuri in uzurin nan bai tabbata gare ku ba to lallai ku yi aiki da sunan baban kasim nima abin da nake nema kenan نسيان ذات الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض يجي حكما كما أبدا ذي جلد ومتم لا ruwa mutumin da yake yin siwaki idan mutum yana siwaki sai ruwa ya wuce ya shiga wato ainihin kogarsa ko ya zo kurkura baki yana kurkura baki sai ruwa ya wuce ya shiga masa makogoro ya ce wannan ba yana wajabta mutum ya rama azumi na wannan rana ɗin shi ne ba wannan magana mutumin da ya sanya sa a cikin ruwa ruwan yana bakinsa yana yin siwaki da shi ko yana kurkura baki zuwa a alaula ne ko a wanka ko a'a ya ji kishi ne ya masa yawa ce bari zuba ruwa a baki ya dan kurkure shikenan sai ruwan nan ya goce ya isa zuwa makogaransa ko ya ma wuce har zuwa abin nan ɗinsa cikinsa ba wai shi ya nufi haka ɗin ba to wannan babu abin da ke a kansa sai dai kawai zai zai rama azumin wannan rana ma'ana in azumi ne na farilla in ba azumi ne na farilla ba mafhumin magana kenan tun da ya ce fil in ba azumi ne na farilla ba wannan ba zai wato ainihin karya masa azuminsa ba wannan shi ne abin da ya faɗa a nan wurin shi ma wannan matsala ce da ake saɓani a kai a barɗe ya shiga mutum ba tare da sanin sa ba na wannan su malamai suna cewa wannan baya karya masa azumi da ba da gangan ba kuma mun karanta rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana an ce bai karya masa azumi ka da maganar alqaba'u bai taso ba yabi wannan zai ba mu damar maganar kenan akan abubuwan da ya halatta mutum mai azumi ya yi kenan a nan ya halatta mutum mai azumi ya yi siwaki ya halatta mutum mai azumi ya kurkura bakinsa saboda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata dangane da siwaki shi ma malamai suna saɓani waɗanda suke cewa mutum zai iya yin siwaki dalilin su ne. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالصيام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كو عند كل وضوء بعد يوم الثورة كذا إن كنت تابع الأمة تبع دانا عمر تيسو لسوي سواكي اللوكشن كوة لولا كو أيام كو صلاة تيسو كتي ce بيبقى أنت يدعي yanayin da yanayi wanda yake ba na azumi ba don haka suna gani wanda ya shafi kowane lokaci suna ce mai kyau mai karfi ko masu haɗe mutum ya yi shi wajen tsawon yana azumi ko ba lokacin azumi ba za mu tsaya a nan da yadda lokacin mai ga gobe za mu dora daga nan inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam Allah ya karbi ibadodinmu Allah ya karbi azumanmu Allah kuma ya saka ma waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan program ɗin har kuke ji da alkhairi alkhairi kuma alkhairi mai ɗimbin yawa amin Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh